nan Fakai TV. A za mu ci gaba da kawo muku nishaɗi tare da ayyukan da Honorable kabi Ibrahim tukur A daga farko dai gani tare da wani a za ku ji abin da za mu tambaye shi da amsar da zai basuwa. Suna na fat Abubakar wannan ka fi sani da fa Fakai. Yawwa to ko za ka gaya ma masu kallon ka daga wace karamar hukuma ka hito? To ina karamar hukuma ta Fakai Local Government Kebbi State. To kun ji karamar hukumar da ya hito. To tambayar da za mu maka shine wani shugaba ne ka yarda da shi ka yarda da yanayin mulkin shi gaskiya cap zuru emirate ko kuma in ce cape state gaskiya babu shugaban da nake so kuma nake jin daɗin lamarin su kamar honon kabiru ibrahim tukura masha Allah to kuma za ka gama masu kallon mu dalilin ka to daliluwan nan na da yawa saboda abu na farko dai kabiru tukura mutum ne mai arziki ko matashi kuma ni da tasowa ta na hassan harkar siyasa ban taɓa ganin mutumin da ya yi ayyuka kamar tukura ba abu na farko wanda fara gani wanda tukura ya wanda na ji daɗin shi nan cikin mahuta unguwa ta unguwar fara karka sarki tsohon sarkin fakai muna fama da matsala ta rashin ruwa mai girma ibrahim tukura ya zo gina mana sola sannan akwai primary school ta nursery wanda yara ajujuwa suna nasu lalace yara ƙasa ma suke zama cikin ikon Allah Kabiru kore ya zo ya duba wannan matsalar kuma ya zo gina masu ajuwa ga sunan ma kuna gani ta bayana da farko dai ko za ka yi ga masu kallon ka sunan ka sunana Halidu Abdullahi daga Matsiri to to sunana Halidu Abdullahi daga Matsiri Birnin Tudu Birnin Tudu Ward yawa Birnin Tudu Ward to karkashin wace karamar hukuma kake Fakai local government to da da zamu yi maka zaka iya ba mu amsar ta insha Allah to za mu tambaye ka ne wani shugaba ne kake ganin adali wanda ka yarda da mulkin shi kake bukata kuma ya ƙara komawa shugaban da nake jin daɗin mulkin shi kuma ina bukatar ya ƙara komawa shine kabiru ibrahim tukura wanda a dan majalisar tarayya na zuru emirates wace hujja kuma kake da wanda kabiru ibrahim tukura ya mai jama'a ko kuma ya a nan birnin tudu ko kuma wani waje wanda ka gani ka da wanda masu kallo za su yarda da shi abin da kabiru ibrahim tukure ya burge ni kuma yake kara burge ni har na ji zan iya zaben shi a karo na biyu hmm. a zuru emirate babu local government inda ibrahim kabiru tukura bai kai ayyukan shi ba hmm. ko a local government babu district head inda ayyukan kabiru ibrahim tukura ba su shiga ba hmm. ni mai magana na hito daga yankin birnin tudu kabiru ibrahim tukura ya zo a primary school mu muna da matsala na classes hmm. da kujeru hmm. da ma littattafai hmm. kabiru ibrahim tukura ya kawo mana littattafai na rubutu na yara ya kawo kujerun zama da na roba da na karhe komi ya kawo ya gina muna classes har da wutar lantarki ya sa ga wannan classes din honorable ibrahim kabiru tukura yana ƙoƙari gudanar da adalci ga dukkanin mulkin shi bai dage ga yanki guda ya ce su zai yi ma ba ko ina honorable ibrahim kabiru tukura yana shiga yana yin ayyukan shi kun ji abin da ya faɗa